karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi hudu kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurari kan mita goma sha shida azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran A Najeriya wasu ƙananan hukumomin jihar Katsina sun yi sulhu da 'yan bindiga don kawo ƙarshen kashe mutanen su. Gwamnatin sojin Najeriya ta kori 'yan China da ke tafiyar da kamfanonin mai a ƙasar kan dambarwar bashin da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Wasu alkalma sun nuna yiwuwar samun ƙaruwar kusan mutum miliyan bakwai da rikici zai raba da muhallin su a baɗi. yanzu kuma ga cikakkun labaran alamomin ƙananan hukumomin ba tsare da jibiya a jihar katsina da ke najeriya sun sanar da yin sulhu da 'yan bindiga domin kawo ƙarshen kashe-kashen da ake samu a yankunan su aminu sani sado na dauke da rahoto a kai gaskiya ana cikin walwala da annashuwa saboda abubuwa sun dawa na karamar hukumar bazare su yan bindigan su suka nuna sha'awar gaskiya a wannan sasancin shi yasa abin yi armashi kuma kamar kasuwar karamar hukumar bazare suna bukata a buɗe ta kuma a ba su dama su ringa zuwa wani mazaunin garin batsari kenan ke bayyana farin cikin su dangane da wannan sasancin da aka yi shi ma barista ibrahim sabiu jibiya ɗaya ne daga cikin jagororin al'umma ya ce kafin su amince da wannan sulhun sai da suka gindaya wa 'yan bindigan wasu sharuɗa su fara sakin duk mutanenmu da ke hannunsu a kiyaye shiga garuruwa da makami daga yanzu kada a ce in an gaba hillaci a ce ai ga ɗan ta'adda kowa ka tara a ƙaramar hukumar jibiya zai gaya maka lallai lallai akwai alkhairi cikin wannan sasanci. Alhaji Abubakar Ibrahim Abubakar masani ne akan al'amuran tsaro a jihar Katsina. Duk sanda za a yi irin wannan a nemi masana domin akwai dokoki wajen goma sha biyu da ake sawa in za a yi irin wannan gwamnati ta zo ta shiga ta yi abin da ya kamata idan ma har irin wannan din za ta faru ba a kyala mutane su yi bayan da suke so to ko ya gwamnatin jihar ta kalli wannan sulhu alhaji abubakar badaru jikamshi babban mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar akan kafafen yada labarai gwamnatin jihar katsina nan akan matsayarta ba ta kira dan ta'adda ba ta neman dan ta'adda ya zo a yi sasanci da shi In dan ta'adda ya kawo kan shi za a yi amma mai girma gwamna ya yaba idan dai an samu nasara ya ce babu laifi domin ana buƙatar zaman lafiya kuma ana buƙatar al'umma su zauna lafiya a waɗannan yankuna. Aminu Sani Sado, Katsina, RFI Hausa. ta gwamnatin jihar kebbi ta buƙaci shalkwatar tsaron najeriya ta kafa sansanin soji na musamman a jihar dankange barasanar mayar mayakan lakurawa waɗanda ko a makon da ya gabata suka kashe mutane sha uku a harin da suka yi karamar hukumar arewa gwamnan jihar ta kebbi nasir idris da ke wannan roƙo yayin ziyarar jaji da ya kai ga al'ummar da hare-haren na lakurawa ya shafa ya ce samar da sansanin soji zai taimaka wajen baiwa jama'ar jihar tsaro wata kotun ɗaukaka ƙara a abuja da ke najeriya ta yanke hukunci dangane da rikicin masarautar kano sakamakon ƙarar da sarki aminu ado bahiru ya gabatar abubakar isa dago na ɗauke da ƙarin bayani to da hantsin juma'ar nan ne dai kotun kolin ta zauna karkashin jagorancin mai shari'a justice okon aban wanda ya tabbatar da hukuncin kotun tarayya karkashin justice liman na cewar dai a daina gabatar da sarki muhammadu sunusi a matsayin sarkin kano gabanin hukuncin da ke tafe na kotun koli to sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoto na nemi ji daga bakin lauyan bangaren masu kara na rasa to a maimakon sa ga aminu babba dan agundi wanda shine ya ruga kotun domin shigar da wannan kara tunda mun yi appeal a supreme court ba za a ba su su je su bori abin da ba hakkin ba ne har sai abin da supreme court ta yi to sai dai kuma bangaren waɗanda ake karar sun ce ko a jikin su. barista ibrahim wangida guda ne daga lauyoyin gwamnatin jihar kano babu inda kotu ta ce a mai da aminu ado bayar a cikin a matsayin shi na sarkin kano illa abin da kotu ta ce a tsaya inda ake wato a maintaining status quo. Lura da yadda dukkanin bangarorin biyu ke ci gaba da bijiro da sabbin batutuwa. Abakar Isa Dandago daga Kano, RFI. da gwamnatin sojin nijar ta kori jigajigan kamfanin cnpc da na matatar man saras da kuma kamfanin wapco da ke kula da bututun mai waɗanda su 'yan ƙasar china ne rahotanni sun dangata rikicin ƙasashen biyu da batun bashin da ke tsakanin china da nijar hawa haliru gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani manya-manyan daraktocin 'yan ƙasar ta sin da hukumomin mulkin sojin suka kora sun hada da daraktan kamfanin cnpc mai haƙar mai a yankin agadem da daraktan matatar gabatar mai ta da magaram ras da kuma daraktan kamfanin wapco mai kula da bututun man da nijar din ke fitar da danyen mai a kasashen waje matakin da falmata muktar ta kungiyar m62 ta yi na'am da shi shekara goma sha nawa China ta ci karanta babu baka ba su gane cewa da wallahi akwai ranar ƙiddillanci ba kuma mun amince. Sai dai ya zuwa yanzu gwamnatin bata fito fili ta yi bayani akan dalilin ɗaukar wannan mataki ba amma wasu rahotanni da ake yadawa na cewa a bara ƙasar ta sun taranta ma Nijar miliyan 400 na dalar Amurka bisa sharɗin ta biya cikin shekara guda alkawarin da ƙasar ta Nijar bata cika ba kuma gwamnatin ta nemi wani sabon bashin inda ƙasar sun ɗin ta ki bayarwa daga nan ne hukumomin Nijar suka so mu fito masu ɗin da barazana iri-iri. Kanga Kalimbo wani dan Nijar ne da ke zaune a kasar Faransa. su wannan man fetur shi ya riya musu ido ita ma cana man san shi take kamar ta mutu entere biyu ne suka gamu kinan ba an samu zituwa ba Ƙungiyar dotap na daga cikin ƙungiyoyin da ke fafutuka domin ganin yan nijar sun amfana da arzikin ma'adanan da allah ya hore ma kasar ga abin da ɗaya daga cikin shugabanninta asimi ciroma ke cewa yana abdulrahman cani ya ta mana tsakuwa ne dan aya ta shi tsoro to amma muna jan hankali da a yi kuma hattara hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta sin ita kaɗai ce ta rage ma hukumomin mulkin sojin ganin yadda tuni ta bata da kasashen yammacin duniya irin su Faransa, Amurka da Jamus. Hawwa Lirgwangwazo a Rafai Hausa. ta hukumomin kasar kamar sun bayyana damuwa dangane da kisan gillar da aka yi wa wasu malaman jami'a guda biyu da ke aikin gudanar da bincike don rai aka kama wasu da ke cikin waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi lirwani usman shehu na ɗauke da rahoto a kai kisan gillar da aka yi wa malaman jami'a da ke gudanar da aikin bincike a lardin arewa mai nisa na ci gaba da jan hankali a ƙasar bayan da al'ummar garin suka zaci 'yan boko haram ne datta mu'azzam malami a jami'ar Garwa na tambaye shi ko me ya faru har aka kai ga yi musu wannan aika-aika. Su uku suka zo, su biyu in aiki, dan aiki ne da mataimakinsa kuma da suka ma hage-hage a ƙarƙashin dutse su ibi su tabon wannan ne za a yi nazari a kai. Daga zuwa ba ce musu komai ba ana boko haram ne taron dangi wannan ya ɗauko ya san wannan ya zuba musu wannan ya kunna wuta wannan ba haka ne kawai. Bai yana ce maka ni ba haka bane kama ƙona sun ma suna zaune na da wurin jina daji na ma wani zo yana musu interview da telefon. Kaman kai ma ka taɓa wasu ayyuka na Ni aiki na ne ni ma haka nake shiga daji. Ina shiga inda ba wanda ya sanni ina shiga inda aka sanni. Kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a jiya ta bayyana aniyarta na shiga yajin aiki kamin ta shiga wata ganawa da jami'an gwamnati. Jean-Marc Ekuambarga shine mukaddashin gwamnan Marwa. Na tambaye shi ko akwai wata matsaya da suka cimma. On par la foule Kisan akwai tada hankali, mun nemi da su janye yajin aikin da suka shirya, ina mai tabbatar maka za mu yi duk mai yiwuwa don ganin irin haka bai sake faruwa ba. Sai dai masana na nuna damuwa da karuwar tabarbarewar tsaro a kasar Rulwanu Shehu Usman, Erefi Hausa, daga Garwa a Jamhuriyar Kamaru. To a wani yunkuri na kawar da masarautun boge a jamhuriyar Benin majalisar dokokin wannan ƙasa ta amince da sabon doka da ta kayyade yawan masarautun ƙasar zuwa sha shida dangane da wannan manzanta da ɗan majalisar wakilan ƙasar Alhaji Garba Rabi'u wanda ke cewa tsawon lokaci suka kwashe suna nazarin yadda za a shawo kan matsalar ta masarautun boge. Aka wayi gari kawai aka ce wai ana so a yi koyi koyi kama da wani ai ta wani.' ka tashi yanzu ba tsabar rashin kunya ba a ce irin mai girma mai martaban kano ko na sokoto a ce akwai taro wani ko na wani wuri daban na zango ya zai zauna kusa da shi shi ma ya yi rawani ya ce shi wai masarake ne shi ma muka yaki abun nan ya jawo mana bakin jini kalaman alhaji garba rabi'u alamu na nuna yiwuwar takun sakar da tarayyar turai da kuma afirka ta kudu ke fuskanta tsakaninsu da amurka ya sanya bangarorin biyu haɗewa waje guda don bunƙasa hulɗar kasuwanci da zuba jari a tsakaninsu ba da ƙungiyar ta eu ta sanar da zuba jarin tsabar kuɗi har euro biliyan hudu da miliyan ɗari bakwai a johannesburg yayin ziyarar aikin da ursula von der ta kai a wannan ƙasa gari ƙarin bayani a rahoton nasiru sani Ƙungiyar tarayyar Turan ta bayyana wannan shirin nata ne yayin wata ziyarar aiki da shugabar hukumar gudanarwar ta kai ƙasar ta Afirka ta kudu. da yake jawabi a yayin ganawar shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudin ya bayyana cewa su a koda yaushe suna tare da duk wani shiri da zai kawar da rarrabuwar kai da ake fuskanta a duniya. Halin rashin tabbas wanda muka ɗanyi magana a kai a ganawar da muka yi kuma rashin haɗin kai da rashin jituwa ta ɓangaren tattalin arziki sun da baibaye duniya sai kuma yin saɓanin abin da muka yi ta ƙoƙarin tabbatarwa wato bin dokokin ƙasa da ƙasa sau da kafa ita kuwa shugabar hukumar kungiyar kasashen turan ursula von der leyen cewa ta yi wannan ita ce kadai hanyar da za a rika cin moriyar juna yin hakan ne ke nuna ƙauna ta gaskiya sanya jarin da kungiyar kasashen turan za ta yi a afirka ta kudu zai taimaka wa kasar wajen rage radadin matsalolin tattalin arziki da suka fara waiwayar ta ta majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin sudan ya haifar da matsalar jin ƙaye mafi girma a duniya yayin da ɓangaren da ke rikici da juna ke ci gaba da kwace ikon garuruwa tare da katse hanyoyin isar da kayan agaji majalisar ta ce kusan kashi biyu bisa uku na al'ummar sudan wato fiye da mutum miliyan talatin na tsananin buƙatar agaji catherine rizal ita ce babbar daraktar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ga kaɗan daga kalamanta. nearly two years into the conflict, Kusan shekara biyu da fara wannan yaƙi a halin yanzu Sudan ta kasance kan gaba a duniya wajen fama da kalubalen da suka dabaibaye bangaren jin kai. Tattalin arzikinta da kuma ababen more rayuwa na gab da durkushewa. Kiyasinmu ya nuna mana cewa ɗaya bisa uku na al'ummar Sudan wato sama da mutum miliyan talatin na buƙatar agajin jin kai a wannan shekarar kaɗai. Tsananin yunwa ya fara kamari a wasu yankuna biyar na wannan ƙasa kuma a binciken da muka yi sama da ƙananan yara miliyan ɗaya da dubu ɗari uku 'yan ƙasa da shekaru biyar ke rayuwa a waɗannan wurare sama da yara miliyan uku 'yan ƙasa da shekaru biyar ne ke cikin hatsarin kamuwa da cutukan kwalara zazzabin deng malaria saboda tsananin yunwa fassarar kalaman catherine roselle Ƙungiyar agaji ta Denmark da ke sanya idanu kan 'yan gudun hijira ta yi hasashen samun ƙarin mutane akalla miliyan 6,700 da za su rasa matsugunansu a sassan duniya nan da ƙarshen shekarar baɗi bayan da bayanan da ke zuwa bayan tun farko majalisar ɗinkin duniya ta ce a yanzu haka akwai 'yan gudun hijira miliyan 117 da suka rasa matsugunansu. Asha Shehu Kabara ta haɗa mana rahoto. Ƙungiyar ta fitar da alƙalman mutanen da za su rasa mahallan nasu ne a yau Juma'a wanda hakan na zuwa ne daidai lokacin da aka samu raguwar agaji daga Amurka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a bara adadin mutane miliyan 117 ne aka tilastawa barin mahallansu tare da gargaɗin adadin na iya ƙaruwa. Sakatariyar ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira a Denmark ta ce ƙasashe 27 ne ke da kusan kaso uku na 'yan gudun hijirar a faɗin duniya. Ta ce rahoton ya dogara ne da fasahar AI ta hanyar tattara dalilai sama da ɗari. ciki har da matsalar tsaro tattalin arziki da siyasar kasashen rahoton ya kara da cewa kusan kaso uku na 'yan gudun hijirar za su fito ne daga kasar sudan wanda aka kwashe sama da shekaru uku ana fama da rikicin yaƙi yayin da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu za su fito daga myanmar ta shugaba vladimir putin ya bayyana cewa rasha na goyon bayan kudirin amurka na ganin an tsakai da wuta tsakanin kasar da ukraine amma ba za ta daina kai hare-hare ba sa'an da cika wasu muhimman ka'idoji abida sha'ibu baraza na dauke da cigaban labarin mamayar da rasha ta yi wa ukraine din ta faru ne tun a shekarar 2022 kuma ta yi sanadiyar mutuwan dubun dubatan mutane tare da jikkata da dama miliyoyi suka rasa muhallansu garuruwa da dama suka zama kufai wanda hakan ya yi silar samun matsala na shekaru tsakanin moscow da kasashen yammacin turai amincewar putin da tayin tsagaita wuta yana alamta mutunta amurka kuma ya buɗe hanyar ci gaba da tattauna da shugaban amurka donald trump shugaba putin ya bayyana amincewarsa ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban belarus alexander lukashenko bayan tattaunawar su a fadar gwamnatin rasha ta kremlin sai dai putin ya ce dole ne duk wata yarjejeniya ta magance abin da rasha ke gani a matsayin musabbabin rikicin wani babban al'amari da ke nuni da cewa duk wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta za ta ɗauki tsawon lokaci fiye da yadda trump yake so putin ya buƙaci ukraine ta janye aniyarta ta shiga nato yana mai cewa rasha ta ci gaba da kula da yankunan ukraine guda hudu da ta ce mallakinta ne sannan kuma ta takaita yawan sojojinta manyan alkalan kotun tarayya a california da maryland sun buƙaci gwamnatin donald trump ta mayar da ilahir ma'aikatan da ta kora daga bakin aiki a ma'aikatu 19 na ƙasar hukuncin wannan alkalai babbar koma baya ci ga ƙudurin shugaba trump ta hannun attajirin duniya elon musk da ke matsayin babban mashawarci kuma mai karfin faɗa a ji a wannan gwamnati wanda zuwa yanzu ya jijjiga kusan dukkanin ma'aikatan ƙasar bayan rage ma'aikata da kuma zabtare kasafin ƙasa kasar. labaran na zuwar muku daga nan sashen hausa na arafai Taken labarin wasanni kenan ga kuma abu da sha'ibu baraza barka da shigowa. Barkan ki da kokari azima. To kilian Mbappe ya samu gayyata cikin tawagar Faransa a karo na farko mm. tun bayan watan Satumbar da ya gabata a karawar da kasar za ta yi da Croatia yayin wasan gab da na kusa da na karshe wato kwata final a gasar Nations League. Mm. Mai horar da tawagar Faransa Didier Deschamps da kansa ne ya sanar da cewa Mbappe zai kasance cikin wannan tawaga a wasan mm. yayin yayin mm. zantawarsa da manema labarai a jiya alhamis mbappe mai shekaru 26 da zuwa yanzu ya doka wasanni 86 karkashin tawagar ƙasa ta faransa mm. baya cikin 'yan wasan da suka takawa tawagar wasannin watan oktoba mm. da nuwamba karkashin ita wannan gasa wato tun bayan da ya koma real madrid da taka leda a watan yulin bara a ranar alhamis mai zuwa ne faransa za ta doka wasan farko karkashin wannan mataki a waje yayin da za ta karbi bakoncin Croatia a haduwa ta biyu ranar 23 ga watan Maris a filin wasa na Stade de France. Eh. Yawa. To karan farko tun bayan komawarsa Aston Villa daga Manchester United, Marcus mm. Rashford zai mm. kasance cikin tawagar Ingila da za ta tunkari wasannin da ke gabanta a gasar Nations League. Kamar yadda mai horarwa Thomas Tuchel ya sanar. Eh. Shekara guda cif kenan rabon da Rashford ya haska a cikin tawagar ta Three Lions. Mm. Wato tun cikin watan maris na shekarar 2020 an jima a ce dan wasa irin wannan bai haska a tawagar kasa tsawon shekara guda mm. to ana ganin kwazon wannan dan wasa ya fara farfadowa mm. bayan da ya koma aston villa a mm. matsayin aro yayin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan janairu to shi ma bruno fernandes bajinta eh. ya nuna yayin wasan da manchester united ta lallasa real sociedad da kwallaye eh. hudu da daya a eh. gasar europa ta biyu mafi girma a nahiyar turai a wannan wasa bruno dan portugal ya zura kwallaye uku ne a ragar ta susidad da ake kira hat-trick eh. yayin wasannin da suka gabata na rukunin 'yan goma sha shida karkashin ita wannan gasa ita ma tottenham ta doke az alkmar da kwallaye uku da daya mm. har yanzu muna gasar ta europa inda eh. athletic bilbao ta yi waje da roma eh. bayan doke ta da kwallaye uku da daya duk da cewa roman ta kammala wasan ne da 'yan wasa goma eh, bayan yan wasa mm. jan kati a gefe guda ita ma lazio kunnen eh. doki ta yi da victoria plaza eh, yawwa an da yi kokari kenan a wasannin haka ina ga anan zamu dakatar da ke yar matambara za muna godiya Duniya. To madalla. To a jira a jira kuma sai sharhin jaridu inda muke tare da Hauwa Halliru Gwangwazo barka da shigo. To Azima barka da aiki bar mu da Najeriya inda jaridar Daily Trust da ake wallafawa a kasar ta raito labarin da ke cewa gwamnatin Faransa ta miga wa hukumar yaki da shada fataucin miyagun kwayoyi ta kasar NDLEA mm. wasu kayayyakin aiki da za su taimaka mata wajen gudanar da ayyukanta. Wato shi jakadar kasar Faransa a Najeriya Mark von Bostia shi ne mm. gabatar da waɗannan kayayyakin aiki ga shugaban hukumar NDLEA din janar Buba Marwa a hedkwatar hukumar da ke Abuja. Mm. Kuma von Bostia ya bayyana farin cikin gwamnatin Faransa dangane da ayyukan da NDLEA ke yi da kuma irin nasarorin da take samu cikin su har da kama mutane dubu hamsin da bakwai da kuma kwace kilo kusan miliyan goma na kwayoyi daban-daban da kuma mm. samun nasara a kotuna da yawan su ya kai sama da dubu goma a cikin shekaru hudu da suka gabata kin san a kwanaki ziyarar da shugaban najeriya bola tinubu ya kai faransa wannan na daga cikin yarjejeniyar da suka kulla na cewar za su tallafa wa bangaren hukumar domin yaƙi da waɗannan muggan kwayoyi kuma har ma suka tawagar faransa ta kawo ziyara na najeriya a watan da ya gabata inda kuma mm. aka tattauna batutuwa da dama to kin ga dai yanzu za a iya cewa an samu taimako daga ita gwamnatin faransa domin dai ci gaba da gudanar da ayyukan eh, wannan hukuma to ita kuma jaridar punch da ake wallafawa a najeriya ita ma ta wallafa labarin da ke cewa rundunar tsaron kasar ta ce ta samu nasarar kashe 'yan ta'adda 74 tare da kame mutane wato 130 baya ga ceto mutane 61 waɗanda aka yi garkuwa da su ayyuka mabambanta da ta gudanar cikin mako guda kacal ba hmm. to hukumar daraktan yaɗa labaran rundunar manjo janar marcus Mm. shi ne ya faɗi haka kuma ya ce wannan na daga cikin ayyukan da suka gudanar na haɗin gwiwa tsakanin sojoji da tawaga daga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro da kuma sauran jami'an tsaro kuma sun ma bindiga ƙirar ak-47 har guda talatin da biyu a waɗannan ah, samami da suka gudanar sosai kuwa mm. jaridar intanet ta alharam da ake wallafawa a ƙasar masar ta rawaito labarin da ke cewa ƙungiyar hamas ta sanar da amincewa da sakin yahudawa biyar da suke hannunta waɗanda ke dauke mm. da shidar ɗan ƙasa fiye da ɗaya ciki har da wani sojin Isra'ila Eden Alexander kuma Hamas ta tabbatar da cewa sun samu musika daga masu shiga tsakani cewa a koma tattaunawa abin da ta kira bukata mai kyau inda ta ce a shirye take domin dai a shiga tattaunawar wato yarjejeniyar zaman lafiya a karo na biyu tsakaninta da Isra'ila. Mm. So ina ga idan da sauran lokaci bar mu je jaridar da Guardian da ake wallafawa a Birtaniya wadda labarin da ke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a shafukansa na sada da zumunta cewa sun gudanar tattaunawa mai kyau tsakanin sa da shugaba Vladimir Putin na Rasha mm. duk da cewa Trump ya so ya rikita mutane da cewar ko tattaunawar da shi aka yi to amma eh. wakilin Amurka ne gana da Putin. To ai da ma ko taron ma suka yi abokanai ne an gaishe da hawa Gwangwazo. Najeriya musamman a yankunan da yara marasa galihu ke da yawa akan gansu suna zana bangon jama'a da gawayi ko alli ko kuma zana motocinsu da kusa ko kuma wani karfe abinda kan harzika masu waɗannan kadarori. Ahmad Alhassan ya duba mana wannan matsala ga kuma rahoton da ya haɗa mana daga birnin Yola. A cikin irin wannan unguwa da ke cike da hayaniyar yara masu zuwa makaranta ko akashin haka. abu guda ne ke jan hankali bangon gidaje da suke cike da rubuce-rubuce ko zane-zane a cikin wannan hali na hango aisha ahmad yar aji daya rike da gawayi da ledan omo tana rubutu a bango tana sharewa me wannan kika rubuta a ina kike rubutawa gini bayan fensir sai da me da me kike rubutawa da cleaner da takarda wannan mene wannan mene a wannan mene s Wannan mene? T. Wannan mene? ne. In an haɗa ya zama me? Pencil. Ko me ke sanya yaran wannan rubuce-rubuce? Abdurrahman Umar ya mai da mu shekarun yarintansa. Eh akwai zanen kwali na magi to mukan yi kokari tun muna yara mu zana foton wannan kwalin sosai amma na ta yunkurin zanawa na yi na yi na yi gaskiya ban san adadin bango da guraren da na bata ba da gawayi. A an taba zane ka akan wannan abun da kake yi? Kai sosai ma koyi wani mutumi a anguwanmu gaskiya na da dan hali to yakan gyara jikin katangansa to mu kuma wannan gurin in an gyara gaskiya yakan yi mana daɗin yin rubutu gaskiya mun je mun zana kowa in ya zana nasa yana fita to sukan yi yunkurin su zo su hana mu to gaskiya sun sha kama mu in sun kure mana gudu su kama mu su zane mu yadda ya kamata amma duk da haka baya hana gobe mu koma sai dai mallaka waɗannan katangu na ganin zunzurutun keta ke sanya yaran yin zane da gawayi a bango ko da yaya ka kawata shi kamar yadda nasir sani ya shaida mun to a tunani na gaskiya kai tsaye zan ce ma mugunta ne kawai don wasu yaran suna ganin kamar daidai ne a wajen su wasu kuma rashin tarbiyya ne don mugunta tsantsa yake sa suke wannan abu don na shafa ma kan hakan wanda na yi kokari na gyara gidana na fenta don na yi mai don na ji daɗi a raina na gyara kofan gidana kawai don zan samu an zana wannan abun yana kwata mu rai tabbas mugunta ce yayin da al'umma ke yi wa aikin yaran kallon zunzuru tun keta su kuma masana halayyar dan adam irin su malam mu'azu muhammadu habibu na kolejin horas da malamai na tarayya da ke yola cewa suke a'a sako yaran ke kokarin aikewa a yanayin tunani irin nasu na samu wani yaro da zana keke mai dan karen kyau na ce wannan keken fa yace keken nan wallahi so nake baba na saya min keken nan saboda ya matsa in karatu ko wajen kuma da nisa wani kuma zai sake wani zane ya ce ai ba a so na a gidan nan lahi to ni zan tafi shiga duniya tun da ba kwa so na ce ai kullun duka kullun matsin lamba sai katu shi ya kasa katu ya za a sai muka yi muka ce a'a to ala ayi halin na dubi bincike na gaba ɗaya na duba matsayin na mai sanin a ɗan adam yaran da suka rubuce rubuce lallai akwai manufa duk da cewar ana ci gaba da sabunta fenti kan wannan rubuce-rubuce su ma yara suna ƙara azaman rubuta wasu shin lokaci bai yi ba da za mu fahimci saƙonnin da suke ƙoƙarin isarwa ta wannan hanya ahmad alhassan dola arafai hausa ta kwanaki bayan mika rahoton taron kasar da aka yi a jamhuriyar nijar mutane na ci gaba da gabatar da ra'ayoyinsu a kai malam siraja isa na kungiyar majan ya ce su ba sa goyon bayan taron yadda ya buƙaci shugaban sojin kasar da ya gaggauta gudanar da zaɓe domin mayar da mulki ga fararen hula gare da tattunawarsu ta gudana da bashir ibrahim idris malam siraja isa kai menene ra'ayinka akan wannan taro eto eh hakika muna mun bi sau da kawa yadda aka yi taron kuma a wurinmu taro ne wa'anda aka zaɓi wasu mutane waɗanda demokaradiyya ta musu wando ta musu riga ta musu hula sun ci sun sha amma suka mata yardawar kisa kai kashi to ba a cewa sun wakilci al'ummar Nijar gaba ɗaya saboda mutum 'yan Nijar miliyon ashirin da shida waɗanda ke karkara waɗanda ke ƙauye waɗanda ke fama da fatara da tsadar rayuwa da ma kuncin rayuwa da sauransu ai saboda shi ne shawarwari waɗanda aka bada idan aka diba duka shawarwari ne na siyasa kuma shawarwari ne wa'anda idan aka diba aka yi la'akari sai a gano da cewa hakika saurari kukan talaka da abin da talaka ke so na yanzu yanzu ya same shi to sai aka sa siyasa da wata manufa ta barewa a kan ɗargal mulki ba tare da an shirya zaɓe an kuma bisa tafarkin demokradiyya ba. Kaji an ba da shawarar samar da gwamnatin rikon ƙwarya na shekaru biyar. Kun gamsu da wannan? Eh, to hakika wannan zance na saurare shi kuma abu ne wanda ke ban dariya. Sannan kuma bayan sun ba da wannan shawara sai 'yan Nijar suka ci gaba bisa ga yanar gizo da ma albarkacin bakinsu inda suka yi ta tir da Allah wadda To, ‘yan Nijar haɗa tare da wani ya hutu fito ya ce ya yarda da su ba saboda kada a mantawa wannan milki sun kwace shi ne da karhin tuwo da kuma shi shugaban sojawan ba zaɓar shi aka yi ba ba wani ya sa shi ba ba wani ya tura shi ya ciki al'ummar Nijar ba kenan yau ba ta yiwuwa a ce babu wata hanya a cikin duniya wadda wasu 'yan ƙwararru su goma sha biyar za su shiga a cikin wani ɗaki su ce sun ba wasu saboda ba ma duka sojawan Nijar ba ba a ce an ba su su yi shekara biyar idan bai ishe su ba su kara shekara biyar har ma akwai wasu wa'anda hakika mun san su mutane ne wa'anda a kowane lokaci aka yi juyin milki to sai su dawo su yi daɓiɓi bayan wannan soje sai su ta tura shi suna ta mishi e, ingizi bakin turuwa sai in ya faɗi koko an kashe shi sannan su koma baya kuma su huta koko su koma su laɓe su yi kamar ba da su aka yi ba. A takaice ku dai ba ku goyon bayan wannan taro da aka yi. E, taron na ce maka eh, taron shirya shi ma ba a shirya shi bisa ka'ida ba, saboda ba a iya a shirya taro a ba da shawarwari bisa ga jamhuriyar Nijar, amma a ce ɓangarori da yawa waɗanda ke da mahimmanci kamar jam'iyoyin siyasa kamar manya-manyan jam'iyoyi na horaren hula wa'anda ba su goyi soja ba wa'anda ke 'yan demokradiyya ne 'yan rajen kare haƙƙin ɗan adam da kare demokradiyya to wa'annan mutane sai aka ware su aka maida su shaniyar ware da su da 'yan siyasa sai aka zo aka yi taro a ce an yi taro da sunan Nijar. A'a, an yi taro sun zaɓi mutanensu wa'anda za su iya ba su shawarwari bisa ga abubuwan da su suke so. Malam Sirajo Isa mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai. Na gode. madala da fatan an nishadanta da haka ne zagayen farko na labaran ya kawo karshe inda a cikin saukar yadda wasu kananan hukumomi can a jihar katsina ta najeriya suka yi sulhu da 'yan bindiga don kawo karshen kashe masu jama'a kuma da gwamnatin sojin niger ta kori 'yan china da ke tafiyar da kamfanonin mai a kasar kan dambarwar bashin da ke tsakanin bangarorin biyu a gefe guda kun ji da wasu alkalma ke nuna yiwuwar samun karuwar kusan mutum miliyan bakwai da rikici zai raba da muhallansu a baɗi.